Dr. Abdullahi Ƙauren Mata barka da warhaka, hukumar lafiya na cewa cutar kyanda tana yaɗuwa kamar wutan daji, ina mafita kenan. To, farko dai shi ciwon kyanda ciwo ne da wata ƙwayar sinadarin virus, one of the microorganism da ake ciwo ko kuma cututtuka wanda ƙananan wanda ba a iya gani sai da madubin likita kenan ana ce mata measles virus. Ita ce take kawo shi wannan ciwon kyanda, kuma abin daɗi a kan kyanda. Shi ne ita ciwo ne wanda ana iya korarta da allurar rigakafi. Sassa da dama na duniya kamar mu da muke Afirka musamman nan bangarori muna ta fama da ita wannan ciwo dama har yanzu yana nan ba mu iya korarta gaba ɗaya ba. amma a wasu sassa da suka iya samun rigakafi mai kyau suka bi ka'idoji za ka ga sun kore ta igun do yanzu ana samun dawowar ta wani abu da ake cewa rike majan eh. amma mu a nan sassa namu kusan ma iya cewa muna tare da ita har yanzu ba mu iya korar ta ba wato dai lokacin yaduwar nata na yanzu akwai lokuta da ya kan ba wa kwayar cutar dama ta yadu musamman mu yanzu a nan a wasu afirka ko kuma kasar najeriya musamman arewacin najeriya ma lokaci ya kusa zuwa lokaci mai ɗan ɗumi da sauransu na zafin gari da kuma yan iska da take kaɗa da iska akan iya shakarta to duk wannan yana iya sawa abin ya yaɗu ma iya cewa yanzu za mu iya ganin kusan karuwarta musamman mu a nan arewacin Najeriya to amma a wasu fasassa na duniya kamar Amurka wani bangare na Amurka da aka ce an fara ɗan samun ta ma iya cewa dawowa take domin kusan su iya korarsa gaba ɗaya. Me kenan fatan ku jami'an lafiya? fatan mu shine idan an rungumi allurar rigakafi shine mafita da za a iya cewa an kore ta gaba ɗaya. Ma'ana babu fargaban mu'amala tsakanin jama'a gudun kamuwa da ita? To ita ciwon kyanda wani ciwo ne wanda akan iya ce masa airborne, ciwo ne wanda akan iya ɗauka sakamakon shakar wani nau'in abu da ya fito daga jikin mara lafiya kamar misali ya yi tari ko ya yi atishawa ko garin fitar da yau ko wani abu kwayar cutar ta kan fito kan yawo a iska idan yara su saka sai a iya ɗauka so yawanci ta hanyar nan ta numfashi ta kan shiga sannan ta shiga jikin mutum ta kawo abu so in ma ana kokari kar a taɓa jiki ko a ɗan killace mai ciwon ana tsoro ne kada mutum ya iya shakar numfashi da wani abu da zai iya fitowa da kanci mara lafiya ya shiga cikin wannan yake da lafiya. Ko akwai abin da ya dace gwamnatoci su yi cikin gaggawa? To mataki na farko da yake da mahimmanci shine wayar da kan mutane akan ita wannan cuta cewa na ɗaya ana iya ɗaukar ta. Sannan mataki na biyu wayar da kan mutane su ɗauki allurar rigakafin nan da mahimmanci cewa ita kaɗai ce mafita da za mu iya korar cutar nan domin ba burga ba ce mu jira har sai yara sun kamu kuma mu zo asibitin su magani. A'a me za mu yi mu iya kare faruwarta sannan a hukumance ya kamata ko da an wayar da kan mutane akan yin allura sun yadda za su idan babu alluran nan ko kuma ba a samar da ita ba ko ba a samar da yanayi da zai ba mutane dama su samu alluran ba to shi ma wata matsala ce to ya kamata hukumomi na ɗaya su tsawatar akan lalle sai an yi allurar rigakafin nan na biyu su samar da ita allurar rigakafin na uku a samar da wuraren da mutane za su iya zuwa ba tare da sun sha wahala ba. Dr. Abdullahi Kauran Mata muna godiya da samun wannan tattaunawa.